واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يقول الله عز من قائل سبحانه في محكم تنزيله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أيها الأخوة الأفاضل هذه الآية الكريمة تبين لنا أن الأولاد موهبة من الله تبارك وتعالى يهب لمن نشاء إن شاء وهب لمن شاء الفطور وإن شاء وهب لمن شاء الميلاد وإن شاء خلق بين الذكور والإناث لأحد وإن شاء ترك أحدا من الناس عقيما لا يلد أيها الإخوة الأفاضل بدأ الله تبارك وتعالى بأنبيائه الكرام ليكونوا رسلا ونماذج لغيرهم فجعل إبراهيم عليه السلام موهوبا بالبنين وهب الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أولادا ذكورا صرفا وجعل بعض الأنبياء والدي الميلاد كما قيل في لوط عليه السلام هؤلاء بناتهن اصحاب لكم في أهل تفسيري الآية ووهب لنبينا صلى الله عليه وسلم دستورا وإناثا حيث رزقه الله تبارك وتعالى أولادا ذكورا وبنات من جانب آخر وترك بعض أنبيائه الكرام لا عقب لهم كيحيى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الأبادل ليس الإنجاب هو المقصود من الأولاد فإن كل واحد قد ينجب وقد يلد لكن الأولاد المطلوبين هم أولاد صالحون أن يكون الأولاد صالحين لذا كان أنبياء الله تبارك وتعالى والصالحون يذكرون الله تبارك وتعالى بالذرية الطيبة فقال إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين وقال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وكان من دعاء عباد الرحمن الصالحين كانوا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هؤلاء هم الأولاد المطلوبون أن يكونوا طالبين لا أن يولدوا فهدم إن المشكلة ليست الإنجاز والإله وإنما المشكلة في الصلاح أن يكون الأولاد صالحين أن يكونوا قرة أعين لوالديهم لا أن يكونوا حسرة لوالديهم أيها الأخوة الأفاضل إن لإنجاب الولد مقاصد في الشريعة الإسلامية فمن بين تلكم المقاصد أيها الأخوة الأفاضل موافقة الله تبارك وتعالى في إرادته لإبقاء جنس الإنسان قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي فالله تبارك وتعالى من إرادته أن يبقي أن يبقي جنس الإنسان إلى أن يرث الأرض ومن عليها فإذا أنجبت الأولاد الصالحين فقد وافقت الله تبارك وتعالى في هذه الإرادة الميمونة الكريمة المقصد الثاني أيها الأخوة الأفاضل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في تقصير منزله المباهاة. أنك وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاستغفر له من يباهي بهم الأنبياء يوم القيامة فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة من تلكم الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الولود فإني مكافر بكل الأشقياء يوم القيامة وفي رواية فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة فهذا هو المقصد الثاني أن توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الإرادة والمحبة والمقصد الثالث أيها الأخوة الأفاضل أن تكثر لنفسك الوجود أن تكثر لنفسك الوجود فإنك إذا أنجبت أولادا صالحين فلا يعملون من عمل صالح إلا لك كفل من ذاك العمل الصالح من أولادك الصالحين إذا عمل ولدك الصالح عملا صالحا فإنك تؤجر كما يؤجر الولد العامل فقد قال الله تبارك وتعالى وهل ليس من إنسان إلا ما سعى وإن الولد للسعي عزيز فإذا سعى الولد فإذا سعى الوالد وأنجب الولد وعمل الولد عملا صالحا فإن الأب يؤجر كما أن الابن يؤجر لا ينقص من أجور الابن شيئا أيها الإخوة الأفاضل المقصد الرابع من مقاصد إنجاب الأولاد في الإسلام أن يبقى لك الأجر بعد مماتك باستغفار ولدك لك وبدعوته لك وبتصدقه لك وبكل عمل يقوم به بعد موتك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم منتفع به أو علم أو ولد صالح يدعو له وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء ليرفع درجته في الجنة فيقول يا رب أنا لهذا فيقول الله تبارك وتعالى باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك والمقصد الخامس أيها الإخوة الأبابل أن يكون الأولاد شفاء لوالديهم يوم القيامة وذلك إذا كفوا قبل أن يبلغوا الحلم فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأولاد يشفقون لآبائهم يوم القيامة إذا كفوا ولم يبلغوا الحلم حتى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عد ثلاثة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبض الله تبارك وتعالى له ثلاثة من بنيه أو من ولده فصبر إلا كانوا له حجابا من النار يوم القيامة فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اثنان قال ولو اثنان أيها الأخوة الأفاضل المقصد السادس من مقاصد إنجاب الأولاد في الإسلام إذا رزقت بنات فصبرت وربيتهن تربية إسلامية طيبة فإنهن يكن لك حجابا من النار يوم القيامة فقد تواردت الأحاديث الصحيحة في السنن بهذا التبشير فإن إنجاب البنات خير أيها الأخوة الأفاضل لا يحصل هذا كله إلا بعمل شاق صعب إلا بعمل دائم مستمر غير منقطع متواصل ألا وهو التربية أيها الأخوة الأفاضل ما أصحاب العملية التربوية ما أصحب العملية التنظيمية وما أشقها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واذكروا ربكم ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إنه كان من الأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وأنعم على هذا الرسول الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأخوة المسلمون تقوى ما البركة حقيقة musulunci wani addini ne mai daɗi komai nasa kuma a fayyace yake daga cikin abin da musuluncinmu ya faɗaitar da mu akwai yin aure da kuma hayayyafa saboda haihuwa nima ce haihuwa a asalin ta ni'ima ce shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mulkin sama da ƙasa duka na Allah da ababen da ke cikin su yana halitta abin da ya dama ba ya neman shawara kowa idan zai yi halitta yana kyautar abin da ya ga dama idan ya ga dama da wanda ya ga dama a kuma lokacin da ya ga dama sai ya kyautar ‘ya'ya mata da wani sai ka samu na Allah ya ba shi ‘ya'ya mata birya duk ‘ya'yan shi mata ne wani kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba shi ‘ya'ya mata zalla wani kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tsarka mata ya ba shi ‘ya'ya maza da mata sai jinsi na hudu kamar yadda ayar take faɗa wani kuma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya bar shi makara ne ba zai haihu wannan ikon Allah ne da nuna ikanta da batsi wata a cikin mulkin shi yasa ya buɗe ayar da cewa lillahi mulku samawati wal ardh mulkin sama da ƙasa da ababen da ke ciki duka na Allah Ɗan uwa masu albarka malamai suna buga misali suna cewa Allah ta'ala ya ba dole ba ne wannan ƙa'idar da suka faɗi ta zama haka take daidai duka sai suka buga misali suka ce annabi ibrahim alaihi salam allah wani mutum sarki ya ba shi ƴaƴa maza duniya ya ba annabi lutu alaihi salam a wata fassarar ƴaƴa mata kawai kamar yadda annabi lutu alaihi salam yake ci malalatattun mutanensa waɗannan ƴaƴa yana mata su suka fi tsarkaka a gare ku ko aure su ba yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma aka masa sirki ɗayansa mazan da mata sannan ya sa annabi zakariya alaihi da annabi isa alaihi salam ba su taɓa haihuwa ba wannan misali ne malamai suke bugawa ba dole bane ya zama tabbas hakikatin haka yake kuma a wasu an yi sabani a kai kamar na annabi lutu alaihi salam domin su malaman tafsiri suna cewa ba yana nufin ƴaƴansa da ya haifa da cikinsa ba yana nufin ƴaƴa mata da ne ƴaƴan matan da ne duka ƴaƴan shi ɗan uwa masu albarka haihuwar ƴaƴa ba ita ba ce manufar shari'a musulunci ba ita ba ce manufa a ita haihuwa a'a akwai manufar da ta sa ce haihuwa ba haihuwa kawai ake bukata domin su haihuwa kawai ake bukata to ba ta bukata a mata wasu shirye-shirye kowa ma zai iya haihuwa kuma za a iya haihuwa a ko'ina kamar yadda a wasan suke haihuwa to amma saboda Allah ta'ala komai nasa da hikima yake da tsari sai ya sa ka'ida ta yadda za a haihu saboda waɗannan manufofin da yake so a ba. babban manufar haihuwa ita ce ‘ya'ya su zama na kirki shi ya sa annabawan Allah da mutanen kirki a tukan su ke nan annabi ibrahim alayhi salam na cewa ya Allah kai min kyauta daga mutanen kirki ‘ya'ya ke nan kuma rabbi habli min as-salihin ya Allah ka bani ɗaya waɗanda suka na gari annabi zakariya alaihi salam bayan ya ga karaman na na maryam sirrin addu'a yana cewa ya Allah tun da kai kake ba Maryamu abincin rani a lokacin damina ka ba ta abincin zafi a lokacin hunturu to ya Allah maka kuɗin sarki ba abin da ba za ka iya ba duk da na tsufa ya Allah maka kuɗin sarki ka ba ni zuriya wacce take daga gare ka ka ba ni zuriya wacce take mai sarki domin kai ya Allah mai amsa addu'a shekarun annabi zakariya sun tsufa ya tsufa sosai amma bai ce kai a bashi ɗa ba shi da ya sa shari'i ya siffanta wannan ɗan da yake so ya Allah zurriya tsayi ba zurriya ta gari tsarkakakkiya ko aka bashi Allah ya masa bishara cewa an sa suna ma kuma sunan ba a taɓa kiran wani da shi ba shi ne da haya aka ba da shi mutanen kirki Allah yana ba mu labarin suna yin addu'a suna cewa ya ubangiji kai mana kyauta daga gare ka cikin matanmu da ‘ya'yanmu zurriyanmu su zama mana sanyin ido waɗanda idan mun gansu za mu ji daɗi in an danganta zuwa gare mu an ce ‘ya'yan wane ne sai shiga mutum yana jin daɗi yana ƙara gyara riga ba a ce ɗan shi bane dukan da kai wannan irin ƴaƴan da musulunci yake son a haifa ke ga ɗan uwa irin su ƙwaƙani yake karantar da wasu in za ka yi addu'a ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya baka su ko waɗanne irin kala ne ko waɗanne irin jinsi ne ana nufin ko maza ne ko mata ne shi yasa sa musulunci ya yaƙi bakar al'adar larabawa ta kin ɗaya mata ya yaƙe ta yaƙi sosai a cikin ababen da Allah ta'ala ya bayani sai ya bincike a kansa wanda aka kafin musulunci akwai nuna ma ƴaƴa mata bambanci idan da su sulilat bi an yi zambe kutilat wanda aka tumbule ta saboda ba a kaunar ta ita ban dace sai an tambaye ta ranar lafiya me kika yi aka tumbule ki malamai suka ba da tafsiri ke ta sai ta amsa da ce jirgin bi aiki hanyar zambin istajarta ni ba san abin da na yi ba ne abin da na yi aka turbide ni don kuma masu albarka shi ya sa musulunci ya sa manufofi na daban a wajen yin yasa za ka haihu duk lokacin da kake tunanin ka haihu to akwai wasu manya-manyan manufofi a kan guda shida za mu ambace su su ne manufofin da suke sa a haihu abu na farko dacewa da nufin Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah ya alƙawari a tsarin sa zai bar dan adam ya dawo a ban kasa har zuwa lokacin da zai yaje ga baki daya a tashin alƙiyama dan adam na nan ya faɗa wa annabi adam alaihi salam yana ce masa fi hada yau a cikin kasa za ku rayu a cikin ta za ku mutu sannan da cikin su za ku fito da ku sannan ya ce kuna da wata matabbata a ban ƙasa walakum fil ardi mustaqar kuna da matabbata wajen zama a ban ƙasa a ƙasa amma wa mata'un ilahi da wata rayuwa ta jin daɗi wacce take da iyaka to wannan iyaka ita ce tashin alkiyama to Allah madaukakin ke a cikin manufarta yana da nufin da baɗan adam a balkata har zuwa tashin alƙiyama idan ka haihu to ka dace da wannan manufar ta Allah subhanahu wa ta'ala manufa ta biyu dacewa da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen yawaita maka waɗanda zai yi alfahari da suna da gobe a alƙiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yi aure don ku hayayyafa ku yi aure don ku hayayyafa domin zan yi kakama da yawan ku ranar gobe alkiyama da annabawa waɗanda ba ni ba a wata ruwayar zan yi takama ga sauran al'ummatan da ba ku ba saboda ni ne zan fi yawa mabiya kaga man sama ya fadda a yake mabiya wa arju fa inni arju an akuna aktharahum tabi'an ina fatan duka annabawan Allah subhanahu wa ta'ala bi yawan mabiya ga ba ana nufin lalatattu tun ke mutanen kirki ake nufi kayan jiki ake nufi abu na uku yan uwa masu albarka yawai ta ma kanka lada ka samu lada kuma ka samu na wani duk lokacin da ka haihu kai ma ƴaƴanka tarbiyya ne kyau duk aikin alkhairin da za ki kana da lada ko su nawa ne in suka yi sallah aka ba su lada kai ma kana da lada in suka yi arziki, aka ba su lada kai ma kana da ladan arziki. in suka yi sadaka ko sun ce kai suka mawa ko ba su ce kai suka mawa ba sai Allah ya baka lada irin ladan da ya ba su Allah ta'ala yana cewa ai dan adam ba ni da wani abu ba ce abin da ya wata da kansa ce ta yana cikin abin da uba ya wata da kansa wanda bin sa'i ali ba aikin baba ne to daga duk lokacin da baba ta yi aiki to baba na da aiki. don an ce baba har da baba iyaye suna da ladan 'ya'yansu wannan manufa ce uku kenan wanda bai da dadi da wannan wanda bai yi aure ba bai haihu ba bai da wannan wanda ya fi ɗayan jirgi to ya ji lada da wannan ƙa'ida na uku yan kuwa masu albarka shine ka samu waɗanda za ci gaba da tabbatar maka da ayyukan alkhairi bayan kawo ayyukan alkhairi ban ce addu'a ba kawai ita kadai har da ayyukan alkhairi ki maka waqafi ki aiki na kashin kansu a baka lada su maka addu'a su nema maka gafara wajen Allah annabi sai ya ce idan dan adam ya mutu to dukkan ayyukansa za su tsaya za a daina ba shi lada sai abubuwa guda uku sadakar da yi mai gudana kafin ya mutu yan uwa yi wa'adu ya samar da ya makan yau ya aikata abun arziki wanda za a ci gaba da cin gajiyarsa bayan rasuwarsa ko kuma ilimin da ya koyar ko ya rubuta a littafi wanda ake amfana da shi ko kuma ɗalibar wanda zai masa addu'a a nan manzon sama ya ce addu'a a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi ya ce za a yi ta ga matsayin mutum bayan ya mutu a aljanna an ba shi sama an ba shi an ba shi sama ta ɗaya misali a bene. ya ce an mai da shi ta bene. a sake cewa gobe an mai da shi ta uku ai ta daga matsayinsa cikin ya Allah wai ne ne ne ake kan wannan ta goma ce sai Allah ta'ala ce ka ne yake ne ya yake ta maka ga neman gafara ne duk lokacin da ya maka ya nemi gafara ya nema maka gafara ta daga matsayinka wannan yana cikin manufofi na haihuwar da kamar da ne yan uwa masu albarka daga ciki akwai ya zama maka cikin ne ceto ranar gobe a kiyama idan ka rasa shi bai balaga lam yablu bil ilm bai balaga bai ya mutu zai cece ta ranar lahira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani da ƴaƴansa ku za su rasu ya jure ya mai da al'amarin zuwa ga Allah madaukakin sarki bai yi raki ba fa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗannan ƴaƴan su zama masu cutar da ranar gobe a kiyama wata mata ta ce ya ma'aikin Allah har ya ce har akwai wayan mai ɗaya ba da tabbata wannan ma na cikin manufofin shari'a na ne na haihuwar shi ya sa wata rana manzon sama yana zaune da 'ya'yansa kai da sahabbansa sai ya tambaye su ce kun san wanda ake cewa bakara ne sai suka ce ya ma'aikin Allah sai ke waye ce wanda bai taɓa haihuwa ba sai ce a ah. wanda yayansa suka mutu ne wanda wanda yayansa ba su saka mutuwa ba shine bakarare arrafu duk wanda yayansa ba su saka mutuwa ba bakara ne amma wanda yayansa suka mutu ba su balaga ba to wannan tabbas ya kaddama ya gabata za su je su share masa fage na shiga aljanna ashe da ba da amsar duk ababe ne wanda suka masu daɗi sakamakon su ne daɗi ne amma idan an bi ta hanyar da shari'a musulunci ta sa manufa ta shi da yan uwa masu albarka ita ce manufar haihuwar yaya mata ya'ya mata wannan ko kin girma ko ba ki girma ba in an tafi lahira za su ceci mutum ranar lahira ma da ya juriye musu tarbiyya riwayar da ashabu sunan suka ko manzalan su mai ce duk wanda Allah ya jarabe shi ya ba shi yaya mata ya turi. yi musu tarbiyya har ya auren da su to za su zama masa katanga da shiga wuta ranar tashin aljiya waɗannan ɗan uwa da rikicin manya-manyan manufofin shari'a musulunci ƙarar manufa ta bakwai ita ce ka samu wanda zai kula da kai a lokacin da ta tsufa wanda da yawan mun fahimtar ta kuma ita ma ita ma sun bata yiwuwa ita ke tarbiyya Ya'ya ya ga wani suke kauce ma ɗaukar nauyin ƴaƴansu bayan iyayensu bayan sun tsufa turawa idan mutum babansa ya tsufa ko babarsa ta tsufa sai ɗauke su ya kai su gidan kula da tsofaffi sai shekara shekara wannan ranakun da aka kirkiro musu ranar uwa da ranar uba ce ko akwai ta uku ko babu mutane ba sai mutum ya tafi da fulawa ya je askirim da chocolate sai je kai ma baban shi shekara guda shine abin da zai ma baban shi waɗannan su ne manufofin shari'a musulunci a game da haihuwa yan uwa a yau mutane sun kafa gida biyu akwai yan tsakiya a cikin su a game da haihuwar yaya akwai waɗanda yau fafa faɗa suke da haihu waɗanda turawan yamma suka hure musu kunne ba sa kallon abin da zai faru nan gaba idan aka gina haihuwa to kenan duniyar ta tsaya kenan wancan manufar ta farko kenan za ta tsaya in aka je da haihuwa to kowa zai mutu yanzu karan yana cikin mana duk wanda yake masallacin nan ba wanda zai mutu shekara ɗari da ashirin ku za ka ka fara iyaka kawai saboda girmama Allah ta kace insha Allah amma da zai abin yadda rayuwa ke gudana ba kai kanya ba kuma babu kafara a kanka to duk shi kenan sai aka daina haihuwa ta. ke na da shekara ɗari da ashirin don mu kare ba kowa sai duniya ta kare yaushe aka ce za a yi tashin alkiyama waye sanar da kai shi manufar Allah ce a cigaba da haihuwa kashi na biyu waɗanda suke gefen waɗannan su kuma su ne waɗanda kawai ai ta haihuwa amma ba babu kula duk musulunci baya tare da waɗannan waɗannan batattu ne waɗannan ba batattu ne duk wanda burin shi kawai Da haihu shi ne nan ya saki ɗayan to ba bambanci ke nan da haramta zina da aka yi ai su ma haka ake a haifi yara shi ke nan a wurin da wajibi ne yan uwa wannan masuliyar wannan nauyin ta tarbiyya na tarbiyya shi ne abin da ake bukata a yi duk waɗancan manufofin da muka lissafa ne ne har bakwai duk rusa sun ne idan babu tarbiyya sau da ka yan tsakiyar su ne a haihu kuma a tarbiyya a haihu a kula da 'ya'yan duk wata hanya da za a ji tarbiyya ta yi kankanta ko ta girma wajibi ne a jinta duk wata hanya ko wani lungu da ka sani za ka bi domin kai ba da kokari ka ba da wajen tarbiyyar al'umma ƴaƴa kanana masu tasowa musamman a wannan marar da ake ciki wajibi ne mutum ya yi da naka da waɗanda ba naka ba wannan shine abin da ta tsira da wannan al'umma ya sa waɗancan manufofin da shari'a musulunci ta bayyana su na haihuwa ta tabbata sannan kuma waɗanda suke da mummunan tunani na a ƙare a daina haihuwa saboda su kasashen su ba a haihuwa sun riga sun muku ruwan iblis ba a haihuwa a ƙasashen turai ba a haihuwa ba su sai ta gama rayuwar ta kwata-kwata ba ta yi daga haihu ba sai ka zo ƙarshen rayuwar ta sannan ta tana da na sani marubutan ingila ku gano mata suka yi rubutu suna da na sani na rayuwar da suka yi ta banza har sai da a wani shekara ingila ta sa ƙa'ida duk macen da ta haihu in tana aikin gwamnati to za a ba ta hutun wata shida ta je ta zauna a gida kuma albashi ta tana tana ci a matsayin bonus saboda ta haihu saboda haihuwar ta yi wahala mu kuma tuna lissafin yadda muke karuwa da yadda al'ummar mu ce runkuwa ana magana nan da shekara yadda suke lissafin wallahu alam nan da shekara ta dubu biyu da hamsin ɗan najeriya za mu kai wajen dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar mu ninka hannu miliyan ɗari biyar afuwa miliyan ɗari biyar ba dubu ɗari biyar ba miliyan ɗari biyar suna faɗi tuntun suna cewa alkataratu ƙulwa yawa ƙarfi ne alkataratu ƙulwa amma da sharafin idan an yi amfani da wannan yawan a yadda ya kamata ba ko sai zama yawan yuyu ba yi da amfani sau daga yan uwa wannan masuliyya ta tarbiyya wannan launi na tarbiyya bai kamata mu guje masa ba ya wani ba mu kada zagidan musamman a wannan lokacin da ake kirkiro da abubuwa da yawa na mun tarbiyya wajibi ne lokacin bayan lokacin a da juna wannan al'amari wajibi ne al'amarin tarbiyya malamai da masu karantarwa su rika ta ma mutane a kunnuwansu har ya shiga cikin zuciyarsu wannan lamarin na tarbiyya ba a gajiya da magana kan tarbiyya rayuwar ma ga baki ɗaya tarbiyya ce Allah madaukakin sarki ya tarbiyyantar mana da zuriya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zuriya yi ba waɗanda suke da ciki a cikin mata Allah ya haife su Allah ya ba su haihuwa lafiya Allah ya saukar da su lafiya kuma su haifi ƴaƴa na gari ba ƴaƴa cikin al'umma za ta da su ba ƴaƴan da za a kirga su a matsayin masu kawo ma al'umma alkhairi ya Allah subhanahu wa ta'ala wannan al'ummar bayan kai ya Allah madaukakin sarki ka shiga cikin lamarin ya Allah madaukakin suka shiga na wannan al'umma ya Allah ka yaye mata damuwa ya Allah madaukakin sarki ka haka ka ka barkar da alhaji a cikin wannan al'umma ta ya Allah madaukakin sarki ka yi wannan al'umma albarka ya Allah duk wani abu na damuwa da kunci da rashi da shiga niyyar da rashin tsaro da tashin hankali يا الله سبحانه وتعالى كوم دولنا الأمة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى امالنا ولا إلى الله مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واغفر لنا ولا تغفر علينا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين مريدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خالدين اللهم لا تردنا خالدين اللهم لا تردنا خالدين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا برحمتك خيارنا ولا تولي علينا بآثامنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ وطننا من كل سوء وكيد اللهم احفظ وطننا من كيد الكائدين ومكر الماكرين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أعذنا من حسد الفساد وشر الأشرار ومكر الماكرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إننا أو ربنا إننا اقترفنا ذنوبا فاغفر لنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا فانك انت الغفور الرحيم اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمنا وآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أنبالنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن كان من تحتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون